da aka ce a qur'ani fa bai tabbata malam muhammad fajir kaje tsoron allah qur'ani bai tabbatar ba qur'ani ya faɗa hanyoyi to to to to to kawaya aymani bin bukatil mubarakati min ash-shajarati yanzu malam muhammad fajir malam muhammad fajir malam muhammad fajir kai malamin tafsiri malam muhammad fajir ya hakuri malam muhammad fajir kai malamin tafsiri ne ah, yanzu ka mana min shajarati malam muhammad fajir kai malamin tafsiri ne yanzu gashi yace gashi min shadi ilwadi al-aymani fil ba'atil mubarakati yanzu yanzu ka san me za'i yanzu malam Muhammad Fadil ka yadda ka ina zuwa malam Muhammad Fadil dan da ya ji hakuri malam Muhammad Fadil malam Muhammad Fadil malam Muhammad Fadil ya mana dan da ya ka ji yawa yanzu shi dakta shi Muhammad abin da yake so ya nuna a tafsir da magabaci yanzu malam Muhammad Fadil malam Muhammad Fadil Malam Muhammad Fadil ina zuwa mi magana ta ta mai ilimi don Allah ka yadda in buɗe tafsirin malamin Shehu Ibrahim Inyas Ibn Kasir kan wannan ayar ka yadda in karanto abin da ya fahimta ko ko kawai mu yi abin kitabul asi to ai fahimta shi ne kaga Shehu ma mujtahidi ne zai iya fahimta akan kowane aya to da Allah banda Shehu ina zuwa banda Shehu banda Shehu akwai wani malamin tafsiri ko ko iya Shehu ne kadai malamin tafsiri to yanzu kawo mun ka'ida da annabi ya ce ga iya malaman da suka yi fahimta akan tafsiri babu wata fahimta sai nasu duk wanda ya saba musu ya ya kafirta yawwa manzo sallallahu ya ce la tashtami ummati ala dalalati al'umma ta ba su taba haduwa akan bata ba kenan dukkan wayannan malaman sun haɗu akan bangare ɗaya shehu yana bangare ɗaya waye daidai a ɗaya waye daidai ka san tafsirin a a'a mu dan mu dan gama nan kala kalla assalamu alaikum kai fa kace kawo maka kai subhanallahi tun farko tun ah, farko malam ridwan shehu eh, malam ridwan holman shehu eh, ibnu kasir malamin shehu ne saboda yana istishari da shi in ka duba eh, cikin in ka duba cikin in ka duba cikin malamin sa koma kan mu koma can a bari a kare da wannan shi holman din zai hawo ai eh to yanzu kai malam Muhammad Fadil, da Allah dan yi mana bayanin tauhidul khas da Allah kawai ni ka dan tsaya sama in ka haura Allah kakkai magana an kare ne musamman mutane masu sauraron mu anan ka san ka san ma'anar tauhidul khas ko baka sani ba a'a salamu alaikum ka san ma'anar tauhidul khas ko baka sani ba bari bayani dai kawai sai mu sauka gaba daya eh. abin da na tabbatar da shi yi bayanin ka eh kuma da Allah kafin su kare sai ka abin suka shigo bari in saka ni cewa shehu ya tabbatar bawa da kanshi yake ce ma kanshi Allah ba a'a Allah ne yake magana ni ban ce haka ba ni ban a ni ban ce haka ba ni ban ce haka ba da ba ni ce na tabbatar amma kai ka ce a ta ni ba ban ce haka ba Ni ni ma cewa na yi ai layaka ji layaka ji da na faɗa to ya hakuri bari ka ji me na faɗa cewa na yi shehu ya ce layaka ji mana subhanallah ai za ka canza magana a to ai kowa ya ji mana ya ka ji zalunci kuma malam Muhammad Fadil Ka eh, kaga eh, tunda muka fara tunda muka fara ka ji na ka ji na ka ji na ba ta ya hakuri ya hakuri baki ne yawa to kaga kai ka sassa kai zafi ne ka ce mana kai ka san akwai zafi ya haƙuri malam Muhammad Fadil ya haƙuri salamu alaikum malam Muhammad Fadil malam Muhammad Fadil don Allah tun da na fara tattauna wannan da kai ka ji na ka ji na maka itlaqin kalmar shirka don Allah don Allah to an abin da nake salamu alaikum wannan a'a ya haƙuri ka ji na ce maka kai mushriki ne ko ka ji na ambaci ma shirka dan tsaya mana subhanallahi subhanallah Eh, kaji na ce mu mun dauke ka a matsayin dan uwan mu shi yasa mu ce maka kai ku ka yi kala kaji na ce maka kai mushriki ne malam Muhammad Fadil don Allah kaji na ce maka mushriki a'a kaji na ce maka mushriki wani kuka karshe ne wancan maganar da na ga maka na zalunci kai hakuri mu je to Allah ba da so mutane shine masu sauraro ba yanda shehu yace wani bawa zai ce ma shi Allah ba ai ni ma Allah Allah abinda shehu ya faɗa abinda shehu ya faɗa ya ce mutum mutum zai rika yin magana shi ma sauraron maganar yake yi kamar yadda mai jinsa shi ma yake saurara Allah subhanahu ta'ala shi ne yake magana ta harshensa ka ji abin da na faɗa in ba haka shehu ya faɗa ba to sai ka ce ina dalili akan haka sai na kawo maka ayan qur'ani a ni ba ma tambaye ka dalili akan haka ba ni ni ba akan haka ba na tambaye ka dalili ba a ni ba tambaye ka dalili akan haka ba akan maganar bishiya na tambaye ka <laughs> ba ba akan mutum ba eh ni akan bishiya ana malam Muhammad Fadil anya malam Muhammad Fadil anya ka karya kuwa <laughs> eh, eh, ah, eh, ina ga kila gaskiya dan dai abun nan a ah, da ya ba mu holma din tun daga holma na ya shigo Eh, Malam Muhammad Fadil. Ah, Malam ah, ka karya kuwa. Salam salam salam baka zuwa. Allah karya ka karya ba. Eh shi yasa kake Saboda ba na so a ce wai ka san kun saba ta mana cewa mutum ya gudu. ka ji kai yanzu wa ya ce ka gudu kai malam Muhammad Allah zan dausho ka daga nan eh, eh, ah, tunda wannan an wuce wurin tunda Olma ya shigo shi Olma ya buda ya bude mitu insha Allah mu ci gaba da eh, karatu kawai wannan ah, Muhammad ka sallame shi kawai tunda ne abin nan ka sallame shi kawai insha Allah Allah ya saka da je ka tare malam Muhammad Dakta, don eh, eh, eh. daga yau, kaga sai ka daina cewa Ibn ya tabbatar da guda biyu kaga ɗaya ta. Ah. Dokta za ku koma za ku koma baki na lumma sun za ji abin nan bara wuce da. da ku To ka kun ruwan hmm? sauka. Kaje kaje kaje da kariya ba da damuwa sai eh, ka karya ba damuwa in ka tashi dawowa ka tawo mun da nawa Allah ya saka da kai ne eh, jazakumullah in ka tashi zuwa ka zo mun da nawa Na network ne sauke shi da shi ya dawo network ne sauke shi a'a ba eh. wannan ne zo, Afuwa wani ba kan yanzu ɗauko a bahulman malam halitta ta ko ne yau to Allah Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi malam Muhammad Fadil eh gidan kai yawa a su eh sauke malam Muhammad Fadil ya je ya karya Ba Ridwan barka shigowa. Allah ya saka da alkhairi. Malam Ridwan. Na, salamu alaikum. Wa alaikum salam Malam Ridwan. Barka da safiya, an tashi lafiya. Lafiya lauka. Ya ya akwai akwai wata magana, akwai wata magana nake akwai wata magana nake so in gaya wa wallahi tun da dadewa. Me afuwa cikin sakon talatin eh ka taba ce min kana tunanin ni dakta ne na na na na karatu phd ai mun gama ai ka gaya mu okay okay okay okay okay eh mun gama ka ka gaya mu ranan da yamma yadda yake ciki ba okay na manta to to jazakumullahu khairan na'am na dawo kamar gurin ka akwai ya haya ne haka akwai ah, malam idris yawa salamu alaikum alaikum salam tullah ina ɗan shan ruwa ne ka san abin da yake damuna da al'amarin ku ne kullum kuna neman sai kun ɗaura wa mutane laifi ko ba kwa ganin laifin ku ne yanzu haka ah, ibada ne olma olma olma afwan afwan olma olma salamu alaikum olma salamu alaikum ah, ba wanda ka ce kafiri nan ga ba wanda ka ce mana ridwan ka san da mu anan ba wanda ke mun kafi nan ga afuwa tabbatar mana mu kafirai ne abun da ya zama wallahi ba haka bane barka ji barka da ba haka bane doctor doctor barin gyara magana doctor barin gyara magana afuwan afuwan barin gyara magana gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya rujuwan ka janye gaskiya ka janye magana kan gaskiya ka janye magana ka sa mu tattauna da kai gaskiya ka janye wanga magana me zan janye gaskiya ka janye wanga wannan magana cewa mun zauna ne kawai mu kafirtar da mutane wannan kuskure ne to ga shi ka yi bayani cewa ya maga wai wai fana'il khassa ne ko me shi malam Idris ya faɗa yace mishi fana'i na don girma Allah cewa kawai mun zamna mu kafirtar da mutane ka janye wannan magana malam Duwan dan mace ba da an doko ka da Allah afar ku samu Qur'an doko kowa ba mu son abin nan abin nan yazo ciki don Allah ka janye wannan magana cewa mun zamna ne mu kafirtar da mutane addinin ba namu bane na Allah ne da aka baiwa mu zo mu zamna kan kujerar naki muna kafitar da mutane wannan magana nan kuskure ne da abin nan mugun zato da kamuna matsayin mu na ah, musulmai ah, kuma mun san mun san mun san hukunci wannan mun san hukunci wannan ina zuwa mun san hukunci. a cikin comment a cikin comment yanzu yanzu yanzu musulman yanzu musulman afghanistan yanzu yanzu ina zuwa yanzu musulman afghanistan in ya sa bomb ya je kashe christian a ce musulmai duka ba su da imani suna suna rigar kashe mutane in wani ya yi magana comment ka duba maganar da ake kan kan platform ba kan comment ba kan komenta akwai wanda suke dira ko suke kuskure to bari magana ka dinga gaskiya abin da yasa ka tam ka ka ji dalili ka yasa na faɗi haka a'a wannan magana kan ga kowanne dalili ne wannan dalili kan nan batil ne gaskiya ka kafin ka dinga ga wallahi gaskiya masu sauraro eh, za su ina zuwa bare bare ma malam Ridwan magana assalamu alaikum malam Ridwan malam Ridwan abin da ya zauna da mu asali da ni da malam Muhammad Fadil shine ya yi magana a kan shekul islam ibn taimiya ya kasa fana'i gida uku cewa ya yabe guda biyu ya kuma kushe guda ɗaya sai na ce mai a'a ba haka abin yake ba wannan shine asalin abin da ya zaunar da mu wannan shine asalin abin da ya zaunar da mu kuma shi malam muhammad fadil shine ma ya shigo da maganar sheikh ibrahim inyas a ciki sai muka ce to mu shiga amma asali abin da ya tabbatar ya zama ya zaunar da mu shine akan maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah karkasuwar fana'i da ya raba shi gida uku lil kamilina min al awliya min al anbiya wal awliya da lil qasidina min al awliya was salihina da kuma na mulhidai da munafikai wannan shine abin da ya tabbatar ya zaunar da mu mu tabbatar cewa a'a guda ɗaya ne ma ya kira shi da imani ya ce kai ko ka ce masa fana'i ko ma baka ce masa fana'i ba wannan shine imani kai shine ma addini zahirinsa da baɗininsa na biyu kuma ya kawo ya ce manya-manyan waliyai irin su sahabbai irin su asabiqin al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar kamar yadda ya faɗa cikin shi littafin al ya kawo ya ce hatta irin su imamu junaid dukkan ba su faɗa cikin wannan fana'i ba a kuma cikin majmul fatawa ya istidlali da wannan hadisin da maza sallam yake maganan cewa Allah yana Allah ya fi Allah ya yi tsananin farin ciki fiye da ɗayan ku a yayin da ya shiga kaza kaza ya kawo dai wannan hadisin na wani wanda yana cikin daji kaza da kaza da kaza abun sa ya bace har ya ya gani daga baya har ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbika sai annabi ya ce akhta amin shiddatul farhi to wannan shine asalin abin da ya zama da malam rilwan saboda haka Ah, gaskiya ba mu zauna nan mu kafirtar da wani ba kuma kila da ka ji maganganu na baka ji kalman kafirci ko kwalle ɗaya ba kai in ce ma kafirci ko in ce shirka ko mushrikanci ni dai ban yi amfani da wannan kalma ko ɗaya ba to ban sani ba ina malam Ridwan ya samu fikirar cewa mun zauna mu kafirtar da mutane ko wani abu mace haka malam Ridwan Allah ya yafe maka Allah ya samu dace abin da yasa na ce haka ko a Sheikh Idris na ji ka karanto wani magana duk da na zo kuna karshen karasa maganan ne yana fassarawa cewa abun da shehu yake nufi shi malam Redwan how many minutes is going to take uh, to kai kuma sai kana ce a mutumin ya zama Allah yana ce mutumin ya shafe komai ya tabbatar da Allah ne kawai yake komai kai kuma kana ce a a shehu na nufin mutumin ya zama Allah to yanzu kai ka karanto mana Redwan kai ka karanto da Allah abin da shehu ke nufi ai ba abun da ya karanta daidai ah, ne amma fassarar da aka ah, ci shine daidai a wurin karanta malam Duwan yanzu afwan kai ka karanta ka fassara mana wanda ke daidai wannan shine kawal ka fassara dokta afwan dokta ah, dokta afwan Mala Anwar tsaya mana. Abun da ya karanto wancan ya fassara din shine me kai kuma da ya karanto ya fassaran ya musa cewa ba haka ba me kake so in sake yi. Abun da ya yi shi zai. Shi doctor ya fassara ka ce wai fassara doctor yayi daidai na ma'anan ma'anan maganan ba daidai ba shi fassara dokta fa abin da aka rubuta ya fassara larabanci daidai kun larabanci da ke fassara yanda larabanci ke kuma kamance yanda larabanci yake kenan. Abin da dokta yake kenan. Yadda Muhammad Fadil ya fassara shine daidai ba yanda shi doctor Idris ya fassara. Yanzu afu afon afon yanzu bar mu sha bar mu sha kana yanzu ba muna son ka fassara larabancin da dokta ya fassara fassara yadda Muhammad ai kowa ya saurari yadda suka yadda wanda ya saukan nan ya faɗa haka zancen yake ba bukatan ya ya ya ya ya ya bayanin ne ko dai fassarawa ya fassara shi shi ah, shi Dr. Idris ya jawo ne da ya jawo sai ya fassara da ya fassaran sai ya ce wai fassaran wai bawa ya yi yayi fana'i din ne shi ya zama Allah yanzu ba yanzu shi shine kace ba yanzu a karanto Sheikh Dr. Afon Dr. Afon Dr. Barzo Barzo na Dr. mun kai wurin yanzu abin ke so Dr. a karanta a fassara lafazi lafazi mu gani shin fassaran ka daidai ne ko fassaran Muhammad ne daidai ko wanda suka yi da Muhammad wanda suka yi da Muhammad din ya yadda akan Muhammad ne yake daidai ko yana kan shi ne daidai to kaga ashe hawowan ka zo ka ce muna muna zubna muna ka fitar da mutane kai battle kai kuskure a a abun da yasa ba kuskure ba me kuke so a gane to ka fadi me kuke so a gane a cewa so a gane fana'i sakan muna zuwa ina zuwa ina zuwa ya zama Allah kafiri ne duk wanda ya ce shi ya zama Allah kafiri ne to barin zo barin zo barin zo mu a wurin mu haka ne to amma kuma wanda ya sauka ya ce mutumin ma shafe kan shi zai yi ya tabbatar da Allah sai kuka ce a a ƙarya ne manan shi shine ya zama Allah kenan shi kafiri ne shehu ibrahim da ya ruwaito ma kafiri ne ai Dokta Saman Kuri, dokta Bashi shi yi magana, Bashi shi yi magana, kaka damu, dokta Bashi shi yi magana. Bashi shi yi magana, domin Ridwan in da mutum magana mun ta magana muna to ka gama, to yanzu abin da ke so da kai. Da ka zo kaske abin ana batun fana'i ne ko? ana batun da ana batun fana'i ne ibn taymiya ya maganar fana'i sheikh ibrahim an nas ya maganar fana'i aka compare fana'in ibn taymiya da sheikh ibrahim an nas bambancin da ke ciki is va almost 99.9% eh, ba iri ɗaya bane ai ba iri ɗaya bane to kaga to kaga shi ne muke cewa kaman da yazo shi malam Muhammad shi ne muka cewa yana tabbatar da kuskure fana'in <laughs> ibn taymiya da sheikh Ahmad Tijani ne abun da yake ya kamata ya ce abun da ya kamata ya ce ban ji mai faɗa ba amma abun da ya kamata ya ce shi ne abin da ya kamata ya ce shi ne ni ana ba a oh. dizance na ni ba na shi ba tunda ba zan mai hukunci ba ba shi ka kan wancan kan da da muka mun shi baka to shi da ban san me faɗa ba kamula kamula ilzami kan magana kamula ilzami kan abin da baka muka yi ba kun kai zaka gina zaka gina hukunci akan ah, alhukuma ala shi baka Idris alhukuma ina zuwa Sheikh Idris ka saurare ni mana to ba da lulwa ina da alubudiya yanzu haka ina da alubudiya in ka sa kamera zan nuna ma zan bude shafin fana'in in karanta abin da yake bismillah bismillah don ah, a tayar sashi sashi cikin babban a tayar sashi cikin babban gida a tayar da saban ku ba sa cikin babban gida no a sa tun da ka ce zaka bude kanta a tayar shi cikin babban gida ya bude ya karanta ba matsala ah, abin da yake ciki kai zaka bude abinka da yake ciki sai aka je abin da yake ciki shine a ah, mala idris kana saurara na muna jin ka bismillah fana'in fana'in da ibnu fana'in da sheikh ibnu taymiya yake magana akai ah. ba irin fana'in bane shehu ibrahim yake magana akai saboda ibnu taymiya ba ahali bane bai ma san me bane hakikanin magana abu na biyu shine abinda muke so mu tabbatar tsaya mana abinda muke so mu tabbatar shine shin ko ma wace iri ce ibnu taymiya yake magana akai shin ya ma yadda akwai fana'i kawai shine muke so mu sani idan ka ce da akwai fana'i ba kwata-kwata to nan sai mu yi jayayya in ka ce ya yadda amma ba iri na shehu ibrahim ba musun ya kare dama ba irin shi ba ne mana yanzu bude ka karanta da Allah ta bude ka karanta kana ibnu taymiya mutumin a wanne yake ja domin sai mu kure sai mu kure wa jama'a su gane wa eh, yake kariya malam ibnu taymiya ya yadda akwai fana'i ko bai yadda ba tun da ka ga malam wani yana taya ni kaga wannan abin da ka kawo ma kwata kwata mu ba ma shi muke magana akai ba bari ka ji to ni to ni magana shi na zo yi ni to dan tsaya ka to dan tsaya ka ji ai zaka gina sai dai idan wancan tattaunawan an batta kai kuma ka kawo wani abu daban ne amma abin da ni ban kawo wani abu daban ba ni ma shi ne kawai na zo yi gyara in dai kan shi in dai kan shi mun daidaita shine kawai abun da nazo in yi sokaci akai abun da ya dame ni ɗaya ne subhanallah malam rilwan to to na yi shiru kai magana bismillah yawa ko kai fa ga shi malam Muhammad Fadil farko na gaya maka abun da ya sa muka yi wannan tattaunawan cewa yayi cewa yayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya san da fana'i na ce masa tabbas ya san da fana'i shi kenan abin da nake so in sani kuma ya karkasa shi gida uku na ce mai tabbas sai ya ce guda biyu ya yadda da su guda ɗaya bai yadda da shi ba sai ya ce ba haka abin yake ba guda ɗaya ya yadda da shi ya ce shi ne ma addini zahirinsa da baɗininsa na biyu kuma ya ce bayan ya kawo shi da yanayin yadda ake bijirar da shi sai ya ce wa hadal fara'u Kullu fihi naqasun sai na ce malam Muhammad Fadil yanzu in na ce abu dukkanin sa na kasa ne ma'ana akwai naqasu ko ba ma akwai naqasu ba dukkanin sa na kasa ne na yabi wannan abun koko na na na na kushe shi ne sai ce eh an kushe sai na ce to kaga kenan magana ta da na ce maka ya kushe guda biyu domin na karshen dama shi wannan <laughs> ilhadi ne dama ya ce shi wannan na mulhidai ne wannan na zandaka ne ka fahimta to wannan shine asalin maksad na wannan zaman namu to daga nan shi malam muhammad fagin sai ya ce to ai akwai na shek ibrahim inyas wanda shi yana so ya yi mukarara da shi ya ba shi gurbi a cikin kashe-kashen da na shekul islam ibn taimiyya ya sai ce mai a'a ba haka abin yake ba to kaji asalin maganan da muke yi a kai malam ridwan sai muka zo kan maganan cewa sai na masa wasu tambayoyi ma guda hudu wanda to tun da dai baya nan dai ba ce komi ba a yana ta wannan wannan tambayan kaka yi batun tambayan shi malam ruwa tun da zo ya kare tun da zo ya kare batun fana'i ya kare ta batun fana'i kawai to to malam kaji kaji kaji kaji abin da muka tattauna da shi na zuwa ku yi wa sai hello eh, malam Idris na muna jin ka kaji kaji yanda muka yi da shi so ban sani ba ko kana eh, da abin magana a nan na ji na fahimta in adalci ne ba zan yi magana ba don ban ji abin da kuka yi ba iya karshe inda na zo na sa baki din nan Ta shi ke ba damuwa shi kawai na ji abu na daya abu na biyu kuma mala idris ka sani da kyakkyawan zuciya Ibn taimiyya ya yadda da fana'i amma ba irin fana'in shehu ibrahim iri daya ba ne kalkal da maganan da shek ah, ibn taimiyya yake yi abinda ya tabbatar ma malam muhammad fadil kenan yawwa akwai bambanci akwai bambanci to na daya na biyu kuma shine na biyu kuma shine yanzu abin da nake so abin da nake so Ridwan tun da Ridwan Ridwan kai hakuri mala Anwar to sai an ji mana ai ba ba da mu na saya ku da su falo ok tun da yayi baki ba damuwa Mala Idris in summary ko ba kai baki ko kace ko Allah ya sa an same ku live sai mu yi magana na ga kamar muna fahimtar juna to ba da ba muna nan muna nan eh, ba da mu muna ai yanzu Mala Ridwan abinda ka zo da shi mu ma ai akai <laughs> shi muke sai dai wannan ne a a a akwai magana akwai magana daban akwai magana daban da malam Juwan ke son yi kai baka kwanci ba eh, ni na fahimci maganar shi. Akwai malam Anwar sai na sa sai na wannan nake son ya shiga. Eh, cewa cewa ibn taymiya da shi ka akwai bambanci to ya kare afwan eh, ai ya sauka ya sauka dokta dokta barin ba ba zai janye barin maka bayani yana so ya tabbatar da ibn taymiya ibn ya yadda ibn taymiya ya yadda ibn taymiya ya yadda rafana'i ya yadda shi akwai bambanci ya kawo mana bambanci wanne ne na kwarai wanne ne wanne ne ba na kwarai ba cikin littattafan Sheikh Ibrahim shi littattafan Sheikh Ibrahim Nas shemu shemu shemu mu karana mu gani wanciki ne fana'i na kwarai wanciki ne fana'i ba na kwarai ba Allah ya samu magana ko eh eh ya katan ya dawo ya mula wannan ya mula wannan aiki bi izinin Allah insha Allah saboda shi mana so ya tabbatar da fanayin Shehu Ibrahim Nas ne ok eh, to kaga eh, kaga yana so ya eh. tabbatar sai mu shiga cikin maganar nasa nan yake so nan yake so nan yake so ya tafi nan yake so ya tafi wa alaikum salam wa bihi dakta Allah ya saka da alkhairi mala anu amin. ya saka muku da alkhairi kasa ni na rene dakta na rene dakta na rene dakta ya ya ya ya bari in yi magana me yasa maka sanda zuwa lokacin da zai zo yana da uzuri alaikum salam mama dan Allah ya hakuri eh mai son ina gajiya a ci da ina gajiya kuke everybody abu kadija ina gaisuwa Um, a ci da da na zo gidan gaban yi magana ba cewa na yau a ci da kakkaɗa ko kowa a bar anwar da malam idris da rilwan a gidan ga aka yi mutin ina, kai on mutin ina, rabiu kwankwasa ne kowa ya ƙara mutin ina. idan ba ku son ana zuwa kawai ku rika cewa mutane kan su zo gidan mu makan da afwan makan da yakuri aso shi na dokoki makan da magana i didn't say anything bad my son i just makan da afwan ai na ga an na ga ai meeting ɗinki ne on meeting ɗinki ko ai bai kamata a ci masa eh to shi ke makan da afwan makan da eh, don Allah sai aka yi meeting ina ba zan hawo in yi complain makan da yakuri makan da yakuri makan da yakuri yakuri makan da maka ne yankuri maka ne yankuri don Allah ki yankuri yankuri eh, don Allah in ba za ki mutu ah, ba a bayyana mutu in ba za ki mutu ne ba bara ta yi dauko yawa ah, ni gaskiyar magana ko dakta Holman bai mana adalci duk lokacin da zai zo yana da uzuri idan ya san zai hau yana da uzuri dan Allah ya daina hauwa sai an ɗauko tattaunawa an ɗauko tattaunawa sai sai da uzuri yana kan hanya ya yi ba kaza kaza dan Allah dan annabi ya daina idan yana da uzuri tun babban gida bari lokacin da yake da wallahi malam malam MH ni tun da nake a rayuwa na na ɗarikan tijjaniya in ka cire wancan eh, abun nan waye shehun ka toba ranar jos ban taɓa ganin makaryaci eh, eh, irin irin irin holma ba holma ba kullum a uzuri yake inda ka san duniya ya fi kowa uzuri kuma zai hawo izo yi surutansa iwawantar da hankalin jahilansu dan Allah mala tahir a rika lura tun da ya hawo a tambaye shi in yana da uzuri ma ka abashi yayi magana Assalamu alaikum malam Hawar. Wa alaikum salam malam barka da shigowa. Ai shi ta akai eh malam Rabiu malam Rabiu. Na'am. Afwan ga malam ya zo da Allah bari bari mu ji malam da Allah afwan. Kasan da sakin magana kafin ya fara ne. to bismillah ya magana fara ai malam ai nasa gaba ɗaya ne kafin dum ne duka in Allah ya yarda akan shi wannan malam bismillah okay akan wannan hormone din ne wallahi last two weeks na ce da ya fara ya zo ya shigo sai aka samu aka same duka aka soke kowa sai aka bar ni daga ni sai shi aka bari ni daga ni sai shi aka dan me aka ce an samu wani yanzu wani mara ilimi sai ni kuma nace ni kuma ba ran kira hadisi daya ba ba ran kira ayan alqur'ani ko daya ba haka za mu tafi a kai akan haka wallahi na gaya maka tambayoyi na duk abin da ya karanto ya kawo gaba ka sai tambaye shi a ciki sai sake komawa minti isa haka muka dinga da shi haka har na gaji na sa shi na cika wanka ma ni na bar shi ya ta maganganunsa daga baya sai na zo na tambaye na ce to kai yanzu tunda kana so ka ce duk ahlu sunna mu ne masu kashe mutane mu ne muka kawo kaza kaza to siffafin hawari duk mu ne na ce eh to shine na ce to menene menene abin da dinka akan yin sallah gabatar da sallah mai kyau karatun alkur'ani mai kyau ko ba ka ba ɗage wando ajiye gemu duka wani abubuwan nan menene abin da ɗinka a kai domin na sani wani abubuwan nan gaba ki da annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da su to menene kai mulki ka kai kuma akan wannan shine zai ce a'a yanzu bai da wannan lokacin sai a bari sai wannan gaba za mu sake haduwa wallahi haka muka tashi saboda haka haka yake wannan halinsa ne alkanawi ya sha tun kafin a fara zuwa tiktok ya sha ba a su alkanawi nan abin nan da tambayi zagayo ya zagayo haka so saboda haka gaskiyar magana in dai zai zo ba zai zo na yayi abu ba kara bar shi kara kare hau in dai zai hau kuma to gaskiya ya tsaya shine kawai shawara jazakallahu khair da Allah saka maka da wato ah, ah, dokta kaga da su shi wannan yaro Muhammad na na mai abin nan wannan yaron nan bai da kunya so watan suna wani abin nan eh. in kuna tattaunawa kan batun addini mutum bai san ka ba don kan tiktok shi na abin nan you know in kana gabana ba za ka yi magana ba ka gani ko kuma ya so ya tada hayaniya ne a so shi kaga na zan kawai samun harshe kadan in baka ba aba ai har yanzu akwai karnin nono cikin bakinka in da ka auna rayuwanka da ni wurin abin nan to amma so da yawa yana yin wannan abin shi ce wani da mara alkano babu da nasuwa wurin tattaunawa kaza kaza kaza ko ba ma nan ko ba ma nan magana zai yi kenan so biyu so biyu na gina ina jin game da wannan so uku yake irin wannan maganganu so shi bai so harkar ni da bai so ni da mala muku shi mu ba ta wuri shi mu kaza kaza kaza to na so ka na so in ba ba na so ka mu aje karatun ne mai sutura sa'annan in ya sai a ci gaba da magana ci gaba da magana in ba ka ba wani kamar shi yaro muhammad ga ko in ba don batu alamar addini ba in da ya alamar duniya ai kai kai ba gidaje ne to amma wannan ya wuce in yana nan ya jin ji kuma ayi record na kai masha Allah ya yi kokari ya tayya bakin shi wurin tattaunawa mu kaga muna kare musulunci ne saboda manzon Allah saboda mu kubutar da mutane zuwa ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma mafi yawan ku mafi yawan ku kaga ma wayanda suke da alatan wallahi da yawa sayan bokai wanda aka fata tauraro su da wasu suna nan suna suna fasara mafalki yanzu sun fitar kan tattaunawa sun ga ba zai yiwu ba da haka su yi kokari in da ka zo ka tattauna ka da Allah ka zo ka tattauna ka da Allah ba zagi ba cin mutunci mun amince amma da ka zo batun cin mutunci batun wani kaza wani kaza wani a wannan haba mun dora ka kan skeli wallahi Allah samu dace mu ma zuciyarmu fa ba ba karfe bane flesh ne it pump and is bleeding Allah samu dace Salamu alaikum Malam Alkanawi Allah ya saka muku da alkhairi. Malam jiya na ji tattaunawanku da wane ne Malam Usman ko sufi ne ko wai na shigo da magariba na ji. Karshe S Fulani shine zai cece shi da jeho maka maganganu na shubuha ya ɗauke hankalinka. Malam Ubangiji Allah ya ƙara ilimi. wallahi mun ji daɗin karatun Allah ya saka da alkhairi bismillah amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu wallahi mala abu khadija mutanen nan jahilai ne ba sa fahimtar dalalatul alfas kuma ba sa barin mu faɗa aƙidan mu wallahi idan yanzu zan kalle ka in ce maka kafiri wallahi mata lahi ba zan ɓoye ba saboda na san ba zan gaya ma ba sai da dalili to amma muna da dawabit kan aƙidanmu kafin mu kai zuwa ga mu cewa mutum kafiri sai an yi masa iqamatul hujja sai an masa izalatu shubha kila yana da wani uzuri na jahilci kila wani tawili yayi kuma tawilin nan sa'ir ne kila tawili ne makabul ko kuma ba shi da ƙarfi tawili ne ba'id ya yi amma natijar da ya fitar ta kai shi zuwa ga kafirci shi yasa ba sa fahimtar abin ne ai za ka ji shi wancan ya fito ya faɗi abin da muke faɗi sai jahilcinsu kuma ya fito wai muna cewa 'yan ɗariƙa kafirai ne wai saboda shi ai yana daga cikin ɗan ɗariƙan nan idan na ce ɗan ai ɗariƙar tijjaniya kafirci ce to ai shi yana daga cikin ɗariƙar tijjaniyar don haka shi ma na kafirta shi to amma za ka ga da muka tafi da shi a hankali shi ma ya yadda ai ba ma kafirta su ɗin don na karanto masa aƙidar wahdatul wujudi da ke cikin jawahirul ma'ani na ce ka yadda kowa Allah ne kaga cewa a cewa ya za a yadda ya za a in ma ka masa wannan a na ce to kaga kai kenan mu ba ma kallon ka a matsayin dan tijjaniya na hakika na ce shehu tijjani ya ce in ka bautata wa gunki ma Allah ka bautata wa ka yadda da wannan to abin da ya rudar da su esfilani kenan shine kada a shiga cikin jawahirul ma'ani ai duk na kawai kallon su nake su da suke jahilai ma suke da wayo ballantana mu da muke ɗaliban ilimi ai abin da ya rikita su shine kawo jawahirul ma'anin nan shehu tijjani ya ce in ka wa gunki allah ka wa, to shi suke so su kawar da hankulan mutane mu tafi wani bangaren kuma amma ai natija ta samu alhamdulillah ɗazu mun fara tattaunawa da wani eh, malam idris ilasi idris yaya kai da shi eh, malam ya ɗan matsaya kan magana ka to gashi na yana ɗauko shi ya ƙi dawowa bari mu eh, ke to ba dama ya ce na wani uzuri ok malam na masa tambayoyi ok akan wancan dai ya yadda cewa tabbas in aka cewa hadal fana'u kulluhu fihi naqasun ya yadda an kushe to amma wasu ya ce wai an yi tanakudi kuma tunda an ce eh, an ce an ce lil qasidina min al eh, awliya was salihin sai ya ce to ai kasancewar su waliyai da salihan bayi ba shi yake nufin ba za su kuskure ba kuma na ce masa idan ka ji shekul islam ibn taymiya ya ce waliyi ba irin naku waliyin ba irin waliyin mai tarifin kitabu wa sunna ne alladina amanu wa kanu yattaquna irin wannan waliyan yake nufi so kasancewar su waliyai da salihai ba kuma shi yake nufin cewa ba su kuskure ba shi yasa ma ai bai kafarta wannan abin ba saboda su waliyai din da salihan bayan su ne suke yin wannan din amma kuma ya ce masa ya ce masa dukkansa ma ba ma akwai ba dukkansa na kasu ne to ya yadda cewa dukkan shi na kasun kushewa ne amma dai ya doge dai akan cewa ai tunda ya ce lil a lil eh abin da yake faruwa kana ji na mala eh, shi ma wannan hukunci bi yake yi masa shi ma wannan din fi masa akwai inda zai kai zuwa ga kafirci shi ma eh, shi ma akwai sharaɗi shi ma akwai sharaɗi kaga su waɗanda abin yake bujiro musu ba sa sanya shi ya zamanto gaya wato nema suke masu faɗi kamar yadda shehu ibrahim ya sa shi ya zamanto gaya shi suna ganin su suna ganin tauhidi ne ma ka yi fana'i, don ba ka riskau wannan tauhidin sai ta hanyar fana'i shine ka shafa kowa sai Allah ya zamanto shi shi kadai yanzu kai ba kai ba ni ba kowa an koma asali kenan suka ce wannan shine tauhidi to a wajen ibnu taymiya wa nau'in lil qasidin din ma da sharɗin kakkasa shi ya zamanto gaya shi kake nema kawai ya zo ma ne arid ne ya bujiro ma yayi a hanyar amma yanzu in ka sanya shi shi kake nema ma ka yi to kai kafiri ne a wajen ibnu taymiya shi yasa wato abubuwan ne suna buƙatar karatu littattafan ibnu taymiya ba littattafai bane na irin yaran nan yan ɗarika jahilai littattafai ne na malima shi yasa zaka ga prof ibrahim makari daidai gwargwado tunda yana da ɗan haske na ilimi yana idrakin wa'insu abubuwa shi yasa ka ga a wajensa wani yazo yana sukan ibnu taimiya ko yana kallon sa yake wawa jahili kawai in kuma mun zo za mu biya musu ba sa yadda kaga kamar fana'in kagan shi a nan tsamun gani tsamun ko na karanto a haka da ya zo ya faɗi da sharaɗi wannan bawan Allah wanda ya wannan littafin ibn taimiyya ara'uhu wa fiqihuhu wa asruhu abu zuhura ya bibi ara ne na ibn taimiyya ra'ayin ibn taimiyya akan kaza ra'ayin ibn taimiyya akan kaza ra'ayin ibn taimiyya akan kaza to shi ya bi kaga da ya zo nan gashi wajen da ya zo yana yi bayan ya ce wani ƙadi kasamar fana'a ila salasati a kasami ya ce ibn taimiyya ya raba fana'i zuwa kaso uku ya ce isnani guda biyu gairu mahamudai ne ba ababen yabo ba ne shine alfana'u an wujudu siwa shine alfana'u an shuhudu siwa wa'annan guda biyun ghairu mahamudaini wa wa'idun minha mahamudun shine alfana'u an iradati siwa yace wa adhihi al aqsamu salasa wayannan sune kasa kasan guda uku sai yace al qism al awwal kaso na farko yace wa huwa al mahmudu shine abun yabo alfana'uddini dini ash-shar'i shine fana'i na addini kuma na shari'a ka ji ba ka bautata wa kowa sai Allah ba ka son kowa sai Allah ba ka buƙatar abu a wajen kowa sai a wajen Allah ba ka dogaro ga kowa sai ga Allah Ya ce allazi Ja'ad bihin rusulu wanda manzanni suka zo da shi abotawa Allah shi kaɗai kenan wa unzilat bihin kutubu aka saukar da littattafai da shi Yace ce wa huwa an ya fina shi ne mutum ya yi fana'i an lam yi umar ko an lam ya amir biyillahu an lam ya amur ya yi fana'i gabarin abin da Allah bai yi umarni da shi ba bi fi'ili ma amara Allah bihi da aikata abin da Allah ya umarni da shi ka ji kawai kai kayi kwan yaya kuke cewa kayi kwan eh, yaya kalmar take ta turanci da kuke faɗi ya take da hausa malam wa ka ba da kulawa ga wani abu shi kadai concentrating ka concentrating yawwa to kawai kai kawai abin da Allah ya umarni da shi kawai shine a gabanka shine wa huwa an yafna amma lam ya amur bihillahu mutum ya yi fana'i gabarin abin da Allah ya umarni da shi bi fi'ili ma amara Allah bihi da aikata abin da Allah ya umarni da shi yace fa an ibadati ghairihi sai mutum yayi fana'i gabarin bautar wani Allah bi ibadatihi da bautar Allah ita kawai ya sa a gaba wa an ta'ati ghairihi mutum yayi fana'i ga barin da'a ga wani Allah bi ta'ati da da'ar Allah kawai Allah yake wa da'a shi bai kawo ma wani ba wa ta'atu rasulihi da yi wa manzan Allah da'a kawai shi manzan Allah ya sa a gaba yake wa da'a baya ma tunanin wani ya kare a manzan Allah ya yi fana'i ya ce wa an tawakkuli ala ghairihi bi tawakkuli alaihi mutum ya kare gabarin dogaro ga wani Allah ta hanyar dogaro ga Allah kawai ya ce wa an mahabbati siwahu bi mahabbatihi wa mahabbati rasulihi ji kawai ya ƙare ga san Allah kawai ga barin san wani Allah da san manzan Allah kawai ya ce wa an khawfi ghairihi ji baya tsoron kowa baya tsoron wani Allah bi khawfihi da tsoron Allah kawai ya ce bi aisula yatba'u al'abdu hawahu ta yadda bawa zai zamanto baya bin son zuciyarsa bi ghairi udan min Allah ba tare da shiriya daga Allah ba yace wa bi aisu yakunu Allah ta yadda Allah zai kasance wa rasuluhu da manzansa a habba ilaihi siwa huma mafi soyuwa zuwa gare shi fiye daga wani Allah da manzan Allah yaji kawai Allah ke so yace kama kala ta'ala kamar yadda Allah yace kul in kana uku, wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum har dai zuwa ƙarshe ya kawo wannan ayar sai yace fa haza kulluhu mimma amara Allah bi yace wayannan duk yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi yace alqismus sani yace ismi na biyu yace wa huwa alladhi yazkuru sufiyatu shine wanda sufaye suke ambata wa huwa an yafina shine mutum yayi fana'i an shuhudi ma siwallahi gabarin shuhudin wani Allah fa yafina bi ma'abudihi an ibadatihi sai ya kare da abin da yake bauta dangane da bautarsa wa bi mazkurihi an zikirhi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi bi aisu qad yaghibu an shuhudi nafsihi li masiwallahi yace fa hazihi halun naqisatun kaji yace wannan yanayin yanayi ne na tawaya kamar yadda a can yace fa hazal fana'u kulluhu fihi naqasun yace to fa hazihi halun naqisatun wannan hali ne na tawaya yace qad ya'ridu li ba'd as-salikin yakan iya ya bujuro ga shashin waɗanda suka shiga hanyar Allah yaka iya ya bujuro sai ce walaisa huwa min lawazimi tariqin lahi shi ba shi daga tilas a hanyar Allah sai kayi haka kaga sabanin su shehu Ibrahim su suna ganin matsayi ne ma ba za ka kai ba sai kayi wannan fana'in ba za ka yi tauhidi ba sai kayi wannan fana'in shine hakikanin tauhidi ma kamar yadda shehu Tijjani ya faɗi cikin jawahirul ma'ani shehu Ibrahim ya kawo a cikin jawahirul rasa'id in ka duba cikin juzu'i na biyu shafi na sittin. yake cewa wa shehu tijani ya ƙolu fi jawahiril ma'ani wa haƙiƙatu tauhidi la tudraku li'annaka ma dumta ƙolu maujudun wallahu fa fasamma isnani aina tauhid yace ba a riskar haƙiƙanin tauhidi shine wa haƙiƙatu tauhidi la tudraku ba a riskar haƙiƙanin tauhidi sai yace li'annaka kama dumta ta taqul saboda mutukar kai kana cewa maujudun akwai wani samamme wallahu maujudun Allah ma samamme ne sai ce fasamma a wannan lokacin na abubuwa bi ka tabbatar ka tabbatar da wani Allah da Allah sai ce aina tauhidi ina tauhidi wato sai ka shafa kowa ka tabbatar da Allah kai ba kai ni ba ni eh baka ga kowa ba in ka ga dutse kawai kai Allah ne kai baka ga wani Allah ba in ka ga katako Allah ne in ka ga dabba kawai Allah ne kai baka saboda ai ka ƙare baka tabbatar da wani Allah ba to wannan shine tauhidi kaga nan ibnu taymiya yace walaysa huwa min lawazim tariqillah ba shi daga tilas a hanyar Allah a ce sai kayi wannan fana'i shi alfanawa an shuhudu siwa din sai yace wali hada saboda wannan ne lam arid. lam arid mislu haza lin nabi sallallahu yace saboda ai haka ne irin wannan bai bujurowa manzon Allah ba ai wasabiqina al-awwalina bai bujurowa waɗanda suka riga na farko ba sahabbai kenan to tsaya ka ji kaji yace wa man ja'ala haza nihayatas salikina yace duk wanda ya sanya wannan shine nihaya makura na salihai na waɗanda suka shiga hanyar Allah kai wa man ja'ala haza duk wanda ya sanya wannan nihayatar saliki da shine makura inda zaka tike matuƙa na waɗanda suka shiga hanyar Allah yace fa huwa dallun yace batacce ne wannan dalalan mubinan bata mabayyane to kaga shi ma alfanawa an shuhudi siwa din da sharadi cewa kada ka sa shi daga cikin lawazimu tariqin lahi kada ka sanya shi ya zamanto gaya shi ma wanda shehu ibrahim ya sa shi ya zamanto gaya dan ya faɗi cikin jawahir rasail juz'i na biyu shafi na 60 yace wa iza hasal al fana'u arafa al abdu Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala fa hunaka tauhid al khalis yace alladhi huwa matlabur rijali alladhi huwa matlabur rijali yace to anan tauhidi yake in fana'i ya samu sai tauhidi tsantsa sai ya tabbata sai ya faru sai bawa ya san ba kowa sai Allah sai ce to anan tauhidi tsantsa yake sai ce allazi huwa matulabur rijali wanda shine abin neman sufaye to nan ma abu zuhura yake cewa ibn taimiya yana da wannan fahimtar wa man ja'ala haza duk wanda ya sanya shi wannan fana'in na biyu alfana'u an shuhudi siwa nihayata salikina shine makura na waɗanda suka shiga hanyar Allah fa huwa to wannan batacce ne dalalan mubinan bata mabayyani sai yace wa kazalika man qala hakan nan duk wanda kuma yace innahu lawazimu innahu lawazimu tariqillahi lahi fahuwa mukhti'un duk wanda yace tilas sai sai an yi wannan a hanyar Allah kuma yace wannan kuskure ne sai yace bal huwa bari da shi wannan fana'in min awari da tariqin lahi allati tu'radu ko allati ta'ridu li ba'din nasi duna ba'din yana daga cikin abubuwan da suke bujurowa wa'insu suke bujurowa banda wa'insu in kana ma da tawaya ne ma suke ma bujuroma. sai ce wa huwa min al-lawazimi allati ta'rudu li kulli salikin yace ba ta daga cikin lawazim wacce take bujiro kowane wanda ya shiga anyar Allah sai zo yace alfana'u salisu fana'i na uku kuma wa huwa alfana'u shine alfana'u an wujudi siwa sai yace bi aisu yara ta yanda mutum zai ga anna wujudal makhluqi lalle samuwar abin halitta huwa ainu wujudil khaliqi bi'aisu ya rata yadda zai ga anna wujudal makhluki lalle samuwar ababen halitta huwa ainu wujudal makhluki shine ainihin samuwa mahalicin ma duk ɗaya ne kenan babu bambanci sai ce wa annal wujuda wahidun bila aini sai ce fa huwa qawlu ahlil ilhadi wal ittiadi allazina hum min adallil ibadi yace wannan to shi ne wannan magana ne ta waɗanda suke da da ilhadi da kuma alittihad Allah yana haɗewa da halittu sai ce Allah zai rahun waɗanda su din min adallil ibadi suna daga cikin mafi batan bayi to ta nan ne ake gwara kiristoci da 'yan aƙida kowa Allah 'yan tijjaniya gwara kiristoci saboda kirista shi sai da ya ware su kuma wannan komai fa suka ce komai to inda maganar mala abubakar goma ta fito kenan nan wacce suke yadawa a jiya ai an ce ai da wannan gwara kiristoci a ai ko karan kanka kai ma ka sani da wanda ya ce kowa allah ne da wanda ya ce allah uku ne da allah gwarawa gara krista wato kaga to nan ne karatun ai ya fito da wanda ya ce komai Allah ne shi yasa nan masu yi ce alladhina hum min adallil ibadi su waɗanda suke da wannan aƙidar wanda suna daga cikin mafi ɓatan bayi sai ya zo ya ce walƙisu musani kaso na biyu kuma ya ce ya ce huwa alladhi yantabiqu alaihi alfana wa alladhi yaqulu ashabu mazhab ittihadi sai ce shi fana'i na biyu shine wanda sunan fana'i ya hau kansa wanda ma'abota mazahabi na Allah yana haɗewa da bayi suke faɗi sai ce wa amma salisu amma na uku ya ce fahuwa ya tajjihu ila ƙauli ashabi wa hadatul wujudi yana fuskantuwa ne shi zuwa ga faɗin masu da komai Allah wa hadatul wujudi sai ke wa annahu ya hakuma ala ashabil qismi sani kaji ko yace wa annahu shi ibnu taymiya din ya hakumi yana hukunci ne ala ashabil qismi sani akan ma'abota kaso na biyu alfana wa an shuhudu suwa din nan bi annahum dalluna da cewa su batattu ne kaji hukuncin da yake musu ma kenan kada wai nau'in lil ko lil kaza kaza min al'auliya ya ruɗe ka eh wa annahu yahkum ala ashabil qism sani bi annahum dalluna yana hukunci ga ma'abota kisimi na biyu da cewa su batattu ne sai ya ce walam yahkum bi annahum malahida bai yi musu hukunci da cewa su din mulhidai ba ne wala zanadiƙa ko kuma ya ce su din zindiƙai ne ya ce da ya ɓatattu ne sai ce bal ƙala bari dai ya ce su ɗin innahum jahalatun su jahilai ne kaji fa jahilai ne au daluna ko kuma su ɗin ɓatattu ne sai ce walakin na husaini ta shi ibn taimiyya yughayyirul hukuma yana canja hukunci iza ƙalo in suka ce innahum cewa su ɗin da wannan fana'in lallai su na ilal hali suna saduwa suna kaiwa zuwa ga wani yanayi allati yasqutu fiha taklifu fi za'amihim suna kaiwa zuwa ga wani yanayi cikin wannan yanayin fana'in din wanda duk abubuwan da Allah ya dora wa bayi suna saraya gabarin su irin ba sa sallah irin su ce ai su yanzu an an ɗauke musu sallah an ɗauke musu azumi ya ce to yana canja musu hukunci in suka faɗa ka sai su zama kafirai zindikai amma dai batattu ne kaga wannan su ne malama waɗanda suka yi karatu suka rubuta fahimtar ibn taimiyya ga littafin kuma a hannuna shi yasa wancan jahili da ya zo ya ɗora ku a keken bera abul fate cewa wai ibn taimiyya ya ambaci fana'i uku ne wai sai ya tabbatar da biyu wai ya kora ɗaya wannan ƙarya ne ba haka maluma suka ce ba shi da yake jahili ne bai gane ba maluma ga su da suka gane suka yi wallafe-wallafe sun faɗi abin da ibn taimiyya yake faɗi saboda suna da ala ta fahimtar karatu shi yasa suka fahimci daidai shi kuma da yake jahili ne sai ya fahimci kuskure ina wannan da ya yi magana ɗaya ce Allah ya sa mu dace Allah ya saka da shafin malam inda yake ta kawo maganganu na sinima cewa mutum zai zamto kamar sinima ga shi dai abu wanda kamar irin majiki hakan aka haska ga shi dai zai ga abun amma kuma a zahiri abun baya nan to a ciki dai yake ta kawo maganganu malam da yake ishara zuwa ga cewa wannan dai wahala sun fito da domin malam kamar yadda muke fuskanta shi yake so ya tabbatar a nan gurin ba sani ko a daman haka ne ai Ibn taimiyya ya kawo a cikin majmu'ul fatawa suna ma faɗin wata magana wanda wannan magana ita ce take fassara abin da kake faɗi suna cewa wai ainu matara zatun latara wa zatun latara ainu matara za ka ji wani gwarance na sufaye amma an ka dube shi sai ka ga kafirci ne tsantsa wai ainu matara kamar yanzu menene a gabanka menene a gabanka kai yanzu kamar ka ce waya ce a gabanka ita ce ainu ɗin to ainu matara wato wannan wayar da kake gani kana ganin ta zatun latara akwai wani zati kuma a cikinta wanda kai baka gani <laughs> eh, sannan kuma wa zatun latara shi kuma zatin abin da kake gani gashi nan kana ganinsa shi kuma ainu matara a ah, shi kuma ainun latara akwai wani ainu wanda kuma baka gani yadda ka ga dai dan mudubin yadda suke faɗi ai wannan yana koma zuwa ga wani magana ne da suke faɗi akwai alwujudul haƙiƙi akwai alwujudul majazi eh, Allah shi ne alwujudul haƙiƙi kai alwujudul majazi ne ai yadda ka ga dai haka gilas ɗin da kake faɗi in ka duba za ka ga ai majazi ne ga ka amma uwa ai ba kai eh saboda kai din majazi ne ai za ka ganka ga ka a jikin mudubi amma din ba kai bane majazi ne Allah kuma shi ne yake oke kuma a mana da kamar da eh kan inda yake ah. cewa sakal alwujud da ba san yawwa to mu mu mu mu din Allah ya kora ai shi alwujudul majazi ɗin Allah ya kora shine bayi kaga wannan nan wata aƙida ce fa ta jabariya fa wallahi shi yasa wato kaga yanda malama suke cewa ga waɗanda suka karanci firak wa mu da muka wannan wala muna ganin afkar na aƙidu da muka karanta a jikin waɗannan mutanen ba aƙida wacce take a baya ta ɓata da waɗannan 'yan tijjaniyar da ire-irensu wallahi ba su siffantu da ita ba ai cewa wa'alamu annallaha saƙal wujuda masaƙal hadaki wannan jabariyanci ne cewa wai Allah ya kora mutane magangara ta halaka jabariya ne suke cewa suke cewa al'abdu majburun shi bawa fa abin tilastawa ne baka da yadda ka iya karfa karfa Allah ya ma karfe eh, har sukan ce wai al'abdu majburun ko kuma al'abdu fi duniya kan rishe tafi mahabbin riyahi wai bawa a cikin duniya fa kamar gashi ne a cikin iska yanda kaga iska tana kada gashi duk inda ta yi da shi to kai ma haka Allah ya yi ma yake kaɗa ka. A ah, duk sun kore ta. <laughs> Shi ne ai jabariya ɗin ai. Hamma wani yake wata waka yake cawe alƙahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i <laughs> wai kwatankwacin Allah da bawa kamar mutum ne ka tunkut ka tunkuɗa shi cikin rijiya wai sai ya tafi sai ka ringa kakka jike kakka jike to wai bawa wai Allah ya koro bawa zuwa ga sabansa kuma wai sai Allah a cikin alkur'ani yake cewa wai kakka saba mun kakka saba mun bayan kuma ya hankado bawan kaga wannan shine annallaha saqal wujuda masaqal halaki din kenan to wannan jabariyanci ne a ce ta jabariya har wani ma ke cewa wai jara qalamul qada'i ya kunu fasiyanu harruku wasu kunu jununun minka anta sa'ali rizqin wa yarzuqu man fi ghayabatihi aljanin shi yana cewa ai kada a fita kasuwa ai alkalamin kudura ya riga ya gudana da abin da zai kasance da haka ka tafi ka motsa ka ka motsa duk wasu ɗaya uban su ɗaya ai Allah yana azurta wanda yake ciki ma dan jinjiri Allah ya samu dace. Malam abin da kuka faɗa da ga wani wuri nan wai idza ma ba hada yarju ila shuhudul kainati yashhadu adaman mawjudan fi anin wahid shine wannan maganar cewa sosai kuwa sai ka dawo kai baka ganin ba kai baka ganin kowa to ai saboda ka yi wusulin kenan in kai wusuli baka ganin kowa mm, in kai wusuli eh ka kai kenan sai ka ga kowa ba babu shi amma kuma eh, malam ganan yana cewa wai walaysa bi fannin walaysa bi sukranin walaysa bi majzubin kamilul yaqdati wa ya'lamu allah shay'a illa Allah ويدرك الأشياء كما kama عليه فينزل كل مخلوق kullu التي أنزله الله فيها وهو يعلم أنه ليس شيء يعظم أشياء لا يعتبرها منزلة la kuma wannan malam duka sun ce kuma ba ba ba ba hali bane na fana'i ko ba hali bane na sukuru ko ba hali bane na jazaba cikakkiyar farkawa ne to malam yau eh mana eh mana ai ai ka san ai wani abu idan mutum a ya husulin ne yake wannan ai natija kenan yake faɗi wato sakamakon abin da ka samu kenan shine ai ai ya faɗi a wani waje ya ce iza sahal yake cewa iza sahal muridu min alfana'i yushahidu hadarata wahdatul wujudi ai ah. yace iza sahal muridu min alfana'i idan muridi ya faɗaka ya farka ya watsake daga fana'i sai ce yi shahidu a wannan lokacin zai yi mushahada na hadarata wahadatul wujudi hallarata komai Allah ai shi ne cewa ai ya yaqazat ɗin kenan Ɗan wato ya samu asuhau Eh, a yanzu ba a halin ghafla yake ba ba a halin fana'i yake ba a eh, yanayin baka'i yake yanzu ai kamilul ai shi ne da annabi aka ce janye sai ya ce a ba zai janye ba inda ya fita fana'i eh ai shi wannan abin da suke cewa ai hallaju shi ba shi ya faɗi ba Allah ne ya yi magana a harshensa eh, haka kamar yadda shi Ibrahim ya ce wai yan ɗariƙan ba sa nan ne amma malam a nan wurin ya ce wai da hasar fana wa arafa da abu da allah shi a inda allah sai ya ce fauna ka tafi tawhidul khalis alladhi huwa maqdamul rijal kuma dan hasala a nan wurin zai zamto cewa fana'in ya riga ya samu ko kuwa a shiga cikin fana'in ne saboda a ya samu ya samu ya samu ko ya samu shi ne eh, wani ai ai wai saboda wai da fana'in ake kaiwa zuwa ga tauhidin da shi fana'in ake kaiwa zuwa ga tauhidin gashi ma ya ce wa hadha la yuslahu illa min tariqil fana'i bali hada al'arifuna awwalan ma gashi nan malam ya ce wai sun fa ba'da zalika ya tarqa hatta ya shigo bi shaykhi li annahu sifatul lahi to wai sifatul lahi malam shehun kenan shine sifatul lahi ko ya eh ai ka san duka halittu gaba ɗaya suna cewa su eh, siffar Allah ne to wannan gobe wannan kristanci ne malam

dan na ga wato duk eh, sun fece mala anwar Assalamu alaikum, Malam Anwar, Malam Muhammad, duk kun yi shiru. Assalamu alaikum. Ah. Assalamu alaikum. Ah, kowa baya nan ne. Assalamu alaikum. Ba zina ne ko network dina ne ya samu problem. Assalamu alaikum. Okay, okay, okay, ashe ana jina. to ni na rasa ma ya za a ce ba wai wai eh,